Karfe biyar da minti arba'in da biyar Isidio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. Shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar kungiyar yawo sun gudanar da taron su irin sa na 63 a Biso muna ɗauke da ƙarin bayani. hukumomin tsaro na polis na agades sun gana da ƙungiyar 'yan kabu-kabu domin ɗaukar matakan tabbatar da tsaron birnin agades a rahoton na musamman a yau za mu mayar da hankali ne a kan batun samar da tsabtattun ruwan sha matan karkara na kwarnaka a cikin yankin jihar da kwaro a jihar maradi to yanzu ga labarun dalla-dalla A jiya ne kotun tsarin mulki na ƙasar Nijar ya amince da sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki masu wakiltar 'yan Nijar mazauna ƙasashen ƙetare da aka gudanar goma sha takwas ga watan Juin. Kotun tsarin mulki ta jera sunayen waɗanda suka samu zama 'yan majalisa su ne kamar haka: Abubakar Adamu Aishatu, uwar gidan Burema Tahiru Alhaji Bubakar Wangari Bilan. hawa uwar gidan hasumi nufu da kuma tahiru munkaila da kuma mataimakansu jam'iyyun pnds tarayya ta samu wakilai biyu modern fa lumana ta samu wakilai biyu sai kuma jam'iyyar mnc nasara ta samu wakili daya a ɗaya ɓangaren taron muhawarar shugabannin ƙasashen afirka ta yamma sai yawo irin sana 63 da aka gudanar tara ga watan jiye a biso ya mayar da hankali akan batun kirkirar wata runduna ta haɗin gwiwa da za ta yaƙi ta'addanci da kuma idan an samu juyin mulki sadiq abba mai sharhi akan yanayin tsaro a yankin sahel ya yi watannar fude ahmed ƙarin bayani Saka cikin wa'adan aiki guda yaƙi da ta'addanci da kuma jin mulki ina ganin abu ne mara fa'ida sosai kuma zai janyo rashin ingancin aiki domin tuni wa'adan aiki na yaƙi da ta'addanci shi kaɗai kan shi wa'adan aiki ne da ke buƙatar ƙarfi da yawa natsuwa sosai da kuma yawan shige da fice tsakanin ƙasashe idan aka samu sa'ar yaƙi da ta'addanci tare da wata runduna za a iya kuma kafa wata runduna da za ta yaƙi da jin mulki da nake ganin ba za ta yi ƙarfi ba. Hanya mafi kyau na yaƙi da jin mulki shine na hana jin mulkin shi kansa. A ra'ayina ya kamata sai da yawo a nan gaba ta sake duba wannan salo domin raba jin mulki da ta'addanci. Kuma a lokacin kafa rundunar yaƙi da jin mulki a ɗauki matakai ta fuskar ci gaba ta fuskar mulki na gari da kuma ta fuskar jama'a ta wannan ne kaɗai za a iya kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro a yankin sahel da kuma yammacin afirka Gwamman jama'a ne suka bar garuruwansu a cikin ƙaramar hukumar karkarar Uro Jalajo da ke cikin gunduma sayi. Waɗannan mutane dai suna fuskantar barazana ne na 'yan bindiga. Aƙalla mutane 200 ne yanzu haka suke a garin Gudal a cikin shiya ya mai ta ɗaya. Tanar Fude Ahmed da kuma Sumana Ahmadu sun garzaya a wajen waɗannan mutane inda suka tattauna da su ga abin da suke cewa. Waɗannan mutane ɗauke da makamai su ne suka kafa ma ɗana Harun wuƙa. Wana ya zo ya ga mini sannan da safe ni iske gawarsa maharan sun ba mu wa'adin kwanaki uku na mu bar wurin. Dalilin kenan muka baro ƙauyukanmu. Sun zo ne da daddare suka tattara duka mazaje cikin masallaci suka ba su kashi suka kashe ɗaya daga cikinsu. Komawa ƙauyen nan baya da sauƙi saboda sun kashe ɗan uwanmu kuma sun ba mazajen mu kashi. Kuma wa'annan mutanen dai da suka yi wannan aika-aika sun tabbatar mana da cewa za su dawo don su kashe duk wanda ya yi saura cikin wannan ƙauyen kenan komawa gida ba abu ba ne mai yiwuwa ƙasa muka zo tare da matanmu da yara da tsofaffi mun wahala sosai sai da wata mace ta aifo a kan hanya duk mun baro kayanmu rumbunanmu akwai hatsi maharan sun zo sun yi mana barazana kuma sun tafi da dukiyoyinmu muna da kwana biyar a nan gudan mu ɗari da tamanin ne muna buƙatar zaman lafiya ya kamata gwamnati ta magance matsalar. A cikin wani rahoto da ma'aikatar Majalisar Ɗinkin Duniya HCR ta wallafa ranar 30 ga watan Juyen na wannan shekara ta ce Nijar ta karbi 'yan gudun hijira fiye da 300 da kuma masu neman mafaka. waɗanda kashi 66 cikin 100 sun fito daga Najeriya kashi 22 cikin 100 daga Mali sannan kuma kashi 10 cikin 100 daga Burkina Faso kashi 2 cikin 100 na waɗansu ƙasashe inda mutane 350 takwas ne waɗanda suka baro mazauninsu waɗanda 'yan Nijar ne da ba sa cikin ƙasa a yankunan da matsalar gingimu ta shafa. tare da matsalolin rashin tsaro da da'irar birnin agadez take fuskanta jami'an tsaro polis suna ta kokarin jayo hankalin jama'a su yi takardun ababen hawa domin tabbatar da tsaro musamman ga 'yan kabu-kabu kwamanda mai kula da sintiri na agadez ya tattauna musamman da kungiyar 'yan kabu-kabu muhammad kabiru umaru a da musa maman abin da muke jira a yau daga wajen masu ababen hawa da masu tuka kabu-kabu shine na girmama ka'idodi da dokokin da ke tafiyar da zirga-zirga a yau komi za a cewa matsaloli ne da muke cin karo da su tare da matsalar tsaro da ke addabar al'ummarmu domin haka muna kira ga kowa da girmama matakan doka domin su sauƙaƙa mana aiki daga ɓangaren mu za mu iyakacin mu domin aiwatar da umarnin da shugabanninmu za su ba mu da gaskiya za mu kawo duk goyon bayan mu bakin gwargwado domin rakiyar ku cikin wannan aiki rabin aikin an yi shi za mu yi duk abin da ke bisa umarnin mu domin kawo musu abubuwan da suke bukata domin su tafiyar da wannan aiki mai fa'ida A cikin ruwa a cikin lokacin ruwan sama na damana a Nijar lokaci da akwai damshi da raba inda tsafta tana da matukar amfani sai an kula da mahalli sosai musamman gidaje da kuma ɗakuna ya kamata su kasance a cikin tsafta. Adifa turaren wuta abu ne da ake matukar amfani da shi a wannan lokaci. Aisha Ibrahim mai sana'ar sayar da turaren wuta ta ba da shawarwari a hirarta da Mani Musa. lokacin damuna lokaci ne wanda idan an yi ruwan sama ɗaki zai ɗauki wani damshi da wani irin iska da sauransu kenan ana so mace ta kula sosai da gyaran ɗaki da sa turare da amfani turare na jiki da na gashi da na kaya a dinga kifa kaya aka basa a turare ɗaki da ko ina an fi yawan sayan turare wanda yake da ƙarfi yake kama ɗaki sosai kamar irin su tafarce su gagab gaskiya mutane sun fi son shi humura na jiki da na gashi duka dai da yake lokacin damuna shi lokacin ne da abubuwa iska kala kala yake tashi saboda danshi yadda damuna an ta zo dama akwai yaushe ma da ma turare yana ƙara kuɗi kuma bare yanzu da a ya zamanto ga yanayin su canji da sauransu dai abubuwa da dama gaskiya turare ya ƙaru Yanayin kiwo a gunduma Gudumariya ya zo da gardama a cewar ma'aikatar kiwo, matsalolin sun haɗa da rashin hanyoyin wucewar dabbobi domin su kai ga inda za su yi kiwo. Sharifa Ari, daraktan kiwo na gunduma Gudumariya a hirarsa da Mamman Madu. a gunduman gudumariya kiwo dai damuna ya fara kuma damunan bata bada ba yanzu yadda mutane suke so tunda cewa ba a same shi sosai yadda dabbobi za su ci su kushi ba a fannin ciyawa to inda da koi ciyawa da yanzu akwai yammacin gudumariya ya aka samu dan ruwa mai yawa ciyawa wanda shanu suna iya ci mai matsala yanzu koi baki da suka iso ke suna nan dai sun hikarin ciyawa mafi yawancin ma wajen shanu dai suna can yanzu suna samun rama abin da za su ci a can kuma a fannin mashaya an dauka yanzu ba mu samu ruwan da zai samu ya cika tafki dabbobi su sha ba a kudu mariya yanzu ba mu da burtali wanda ana ce a kula da fasaji balize kowane shekara akwai dabbobi baki kai damar dabbobin mu duka fito su wuce inda da koyi ruwa matsala ne ko ina gona kai ne ba a samu a yi burtali inda za su bi a hankali ba tare da sun shiga gona ba wannan vraiment babban matsala ne a gunduma inda aka samu aka yi wannan burtali. kowa ya san da lalle nan burtali ne dabbobi za su ci su wuce da an gyara A birnin Kwanni an fara sayar da abincin dabbobi ga makiyaya a cikin farashi mai rahusa a ƙarƙashin tallafin gwamnati. Wannan yana cikin tsarin dafawa a cikin wannan lokaci na wahala. Alhaji Salisu mamba na kwamitin sayar da cimakar dabbobin ya yi wa Musa Arzika ƙarin bayani. dussa tana nan in Allah ya yarda ina sa ran ma kawaiya an fara kanta tunda yanzu dumin da aka yi na ma karce karce an ce ga gobe in Allah ya yarda za su zo sai a sassaida musu buhun dusa jikahu. akwai wayanda ka sai da tara tar da rabi ma bu yanzu zancen da aka kasuwa to amma gwamnati ka ga ita da shike lalle ta dawo alƙawalin gwargwado dai na kokowa na tallaha ma talakawanta to shi ka sa sai ta so da cada ta zaka ta kada farashi jan hankali wanda nika so in yi game da wannan abubuwan saboda Allah al'umma mu ji tsoron Allah saboda abin da dalili na ci haka nan kai da kanka ka san ka karhin wani abin nan dan talaka na mabukata kwarai suna an turo shi 'Yan wasan ƙwallon ƙafa na MENA even a jiya sun sha ƙasa a gaban 'yan wasan Cote d'Ivoire da suka tashi ci hudu da ɗaya a karawa ta rana ta biyu a cin kofi na ifuwa be a birnin Abidjan a wannan shekara. 'Yan wasan MENA dai ya kamata su jajirce domin neman nasara a karawa da za su yi da Burkina Faso ranar Alhamis 13 ga wata. waɗanda tuni suna da maki shida kuma ana sa ran ghana ta samu nasara a kara wata da 'yan wasan cote d'ivoire Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman kyautatawar samun tsabtattun ruwan sha ya kamata ya kasance mafita domin rage wahalhalu ga matan karkara yanayin samar da ruwa a cikin karkara har yanzu ya kasa samun armashi a cewar bibata uwar gidan kone daraktar kyautata jin daɗin mata ta da kwaro ga abin da take shaidawa muhammad maman La situation Matsalar mata tana da sarƙaƙiya sosai a ɓangaren jiha musamman ma a hukumar kwarnaka domin akwai ƙarancin wuraren ruwa da rijiyoyi sosai musamman ruwan sha masu tsafta kuma gine-ginen da ke nan yawanci sun lalace nan ma mata suna zuwa neman ruwa tafki ko kuma a rijiyoyi yawanci suna sa lokaci da yawa a tsawon yini bakin rijiya domin su samu ruwa akwai dabbobi akwai makiyaya da suke son shayar dabbobin su. su kuma suna nan domin ayyukansu na gida suna jira a tsawon lokuta a bakin rijiya kafin su koma gida wannan kuma aiki ne mai wahala sosai a lokacin damuna suna zuwa neman ruwa a tafkuna maimakon bata lokaci a bakin rijiya sai su tafi kai tsaye bakin tafki domin ko yaushe idan na je wurin aiki ina cin karo da su bakin tafki tare da bududuwan lita ashirin da biyar. wurin tafki ana barin su su kwanta kafin a tafi da ruwan cikin gidaje suna aiki da yawa domin wahalar su ba ta ruwa kadai ba ce akwai neman itacen girki akwai yin dafuwa lokacin damuna kuma suna zuwa gona dukkan waɗannan ayyuka ne da suke taruwa kansu ni ban san ba ma yaya ne zane cikakken bayani kan matsalar mata gaskiya mace a nijar tana wahala sosai Kuna cikin mahalarta wannan taro da ke neman mafita mai ɗorewa dangane da wannan matsalar ruwan sha da mata ke fuskanta. To, me za ku iya ce mana dangane da wannan taron? Cette rencontre la vraiment elle est la bienvenue. gaskiya wannan haduwa ta zo a lokacin da ake bukata domin gare mu babban burinmu shine mata da yara su samu ruwan sha masu tsabta mu ma muna son a kara wayar da kansu domin gine-ginen da za a kafa su samu kulawa da kyau daga wajen waɗannan mata domin kwamitocin da za a kafa su girmama jinsi bai kamata maza su kakace kula da waɗannan rijiyoyi ba ko wuraren samar da ruwa ya kamata a haɗa da mata mata suna ba da kulawa mai kyau kenan ruwa masu tsabta tsafta da za su samu zai taimaka wajen ƙara inganta zaman rayuwa zai rage ƙananan cututtuka kamar gudanawa da kuma kamuwa da cuta kuna gani kuma zai rage musu lokutan aiki lokacin zuwa rijiya da dawowa shi ma wani sauƙi ne idan aka kwatanta da ayyukan gida da suke yi a koda yaushe To madalla masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan inda ga Musa Haruna ya shigo inda zai kawo muku labarun harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba 100 gajeren zango studio kalangu